أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 a watan 11 zulqa'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 11 a watan biyar watan mai shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake gidan mai girma a jihar kazaure a nan unguwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin alqawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihi husna mun yi darasi goma sha biyar a satin da ya gabata wa kunna fil qa'idati sadisa muna nan dai kan qa'ida ta shida wadda take cewa asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratun bi adadin muayyan sunayen Allah ta'ala ba kididdigaggu ba ne ta yadda za a ce ga iya adadin su sai dai a gaya maka wasu a gaya maka su kamar yadda aka hadisi ya ce wanda ya Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su wa akinu ma darasna wa tahaddathna anhu ismullahi alhalim karshen abin da muka karanta a satin da gabata muka kuma tattauna a kansa shine sunan Allah alhalim inda ma bada ana bi ma'anahu inda muka fara da me ma'anar sunan Allah alhalimu muka ji innahu allazi la ya hadisu in amahu wa afadalahu an ibadihi da ajalin zunubi alhalimu mai juriya mai cinye fushi shine wanda baya tsare ni'imarsa da falalarsa ga bayinsa saboda sabansa da suke yi baya hana su sabansa baya sai ta bara in rike iska duk sa masu saban nan ofsajin su rasa ta a'a bara in hana su ruwan sama Allah baya wannan saboda juriyarsa walakinahu yarzuqul asi kama yarzuqul muti'a Allah tabaraka wata'ala yana azurta mai sabo kamar yadda yake azurta mai biyayya wa yabqihi wa huwa min munhamikun ya bashi tare da cewa yana nitsawa fi ma'asihi wajen saba masa kama ya buƙi albarru attaqi kamar yadda yake barin wanda yake nagartacce ne mai tsoronsa wa qadi yaqihi alafatu wal balaya wa huwa ghafilun tana iya yawa mai saban ma Allah ya kare masa wasu wato hadarurruka da wasu bala'o'i alhali shi ma ga fala bai damu da Allah ba la yazkuruhu baya ambatansa baya tuna shi fablan an an ya da uhu bare ma a ce ya roƙi Allah kama ya ƙi annasiku Allah zai alhu kamar yadda ke kiyaye kuma mai ibadar da yake roƙonsa faƙar sama Allahu nafsuhu bil halim mun ji cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da al halim an sabilin idlaki muradu bihi al'alamiya kai tsaye ana yana nufin al'alamiya ma'ana al'alam shine suna wani abu wanda in an ambata naka ne sai ka ji da kai aiki shine ba haushe ce suna linzami wato kamar yadda linzami yake rike doki lokaci guda har kana tafiya ko ana cewa wane kawai sai kai tira saboda to Allah yana nufin wannan ya zai masa al'alamiya alam ne ma'ana wata alama sunansa dan an kira shi kowa zai san shi ake nufi to ya ɗauki al wato halimu da wannan ma'ana ɗin al'alamiya ta zama alam ne nasa wa kazalika ja al-ismu fi kasirin minan nususul qur'aniyya saboda sunan ya zo a mafi yawancin nassoshi na alkur'ani mai girma kasirar min nususul qur'aniyya kama fi kaunihi mun ji yadda ya zo a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce yace la Allahu bin lagawi fi aimaniku Allah baraka wa ta'ala ba zai kama ku ba da allagaw sakin harshe fi aymanikum cikin rantsuwar ku rantsarantsar da kuke yi muka ce shi ne malam bikin shi ta aimanin lagawi rantsuwar sakin harshe komai sai ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa to idan ta zama ba da niyya bace domin innamal a'malu bin niyyati kawai harshen ne ya saba da cewa mugun sabo ne ba a so mutum ya saba ce sunan Allah wani abu ne mai daraja da ba ma a so ka fito da shi a irin wannan matsayin sai in an ba in ka faɗa ba a yadda da kai ba to sai ka haɗa da shi don a yadda da kai rantsuwa kenan ko a kotu ko a wani guri walakin yu'akhizukum sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana kama ku ma kasabat qulubukum da abinda da niyyar zakatan ku kuka aikata ran tsawo kai ko da kun san ƙarya kuke wallahu shi Allah gafurun ne mai yawan gafara ne halimun ne mai cinye fushi ne Shi ne abin da ya kama dalilin sunan a cikin ayar kenan bakara aya ta 225 wa qattarana bismillahi algani fi qawlihi ya kuma hada shi da sunan Allah algani fi qawlihi qawlun ma'arufin da yace magana kyautatacciya wa magatiratun da yafiya khairun min sadaqatin shine yafi alkhairi akan sadaqar da yatba'uha azza wadda an yi a macutarwa ta biyo bayanta to nan ma sai ce wallahu shi Allah ganiyun mawadaci ne sai ce halimun sunan Allah alhalim ya fito kenan kuma mai juriya ne suratul baqara 163 waqtar na bismillahi shakur ya hada shi da sunan Allah ash-shakur fi qawlihi in tuqridullaha qardan hasana idan kuka ba mu Allah rance mai kyau yubaifuhu lakum zai lillinka muku wa yaghfir lakum zai gafarta muku wallahu shakurun halim nan kuma sai hada shi da sunansa ash-shakur yace Allah shakur ne mai godiya ne halimun mai juriya da sautin tagabun wa na bismillahi al-alim ya kuma hada shi da sunan Allah al-alim fi qawlihi a inda yace min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin wato raban gado kenan bayan an fitar da wasiyar da mamaci yayi aw daynin ko bashin da ake bin sa an ware zaira mubarin wasiyar ba mai cutarwa ba to wasiyatun min Allah wannan ayi wannan a raban gado wasiya ce daga Allah sai ce wallahu dan shi Allah alimun ne halimun ne nan kuma ya da sunansa al alim al halim suratul nisa'i aya ta sha biyu zuwa ƙarshen dai darasin mu wannan kusan somore ne wa nastamirru yawma yau inda za mu dora mu ci gaba bismillahi alhamidu sunan Allah alhamidu awalan abu na farko ba'adu aqwalul ulama fi ma'anar sunillahi alhamid wasu daga cikin abin da za mu tattauna maganganun malamai akan sunan Allah alhamidu mai malamai suka ce ويقول أبو إسلام أحمد بن علي في كتابه أسماء وصفات الله أبو إسلام أحمد بن علي يكي فدا التافن من سونا سونا ين الله دسكوفنسا يتي الحميد هو المحمود المستحق لكل سناه idan aka الحميد alhamidu المحمود almahamudu wanda غودي gode masa يبا yaba almustahiqu wanda yake cancanta li kulli sana'in kowane irin yabo a hasali ma yaban da yafi karfin ka yaba ma wani da shi to idan kana da ƙari ka yi wa Allah ka ƙara kai wa Allah shi kuma ya fi karfin haka li'annahu al-mawsufu bi kulli kamalin saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala shine ya siffantu da kowace kamala Almuwali li kulli nawalin shi ne wanda yake bibitar kowace ni'ima ya maka wannan ya maka wannan da wanda ka sani da wanda baka sani ba wa huwa alhamidu bi hamdihi li nafsihi shi Allah alhamidu ne ta hanyar hamdihi li nafsihi hamidu li shi wato shi alhamidu ne ta hanyar shi ya yaba wa kansa da kansa ya yaba wa kansa asalin tun fil azal kafin wani ya yaba masa shi ya yaba wa kansa tun fil azal wannan kamar yadda ya zo lokacin da ya halitta dan adam yake ba da labarin halittar dan adam a suratul mu'minuna sai ki cewa laqad khalaqal insana min silalatin min tin hakika mun halicci mutum daga tataccen yimbu asali daga kasa kenan min tin amma nan insana abinda yake nufi adam din alaihi salam baban kowa din kakan kowa din sai ce summa da allahu nutfatan sannan dai shi mutum kuma da allahu sayyarnahu sai daga waccan asalin ƙasa sai muka mai da shi ya koma nutsufa fi qararin makin wadda take tabbata a cikin mahaifa sai ce sun makhalaqanan nutsufata alaqatan wannan nutsufa ɗin sai muke mai ta koma alaƙa gudan jini fa khalaqanal alaqatan murgatar wannan gudan jinin da shi kuma sai mu halatta masa ya koma tsoka fa khalaqanal murgatar izama wannan tsoka ce sai mu suranta masa kashi wanda zai bada sura kenan fa kasaunar izama lahama sai mu lullube wannan kashin da nama sun ma'an sha'anahu halkan aka sai mu tada shi wata halitta ta musamman dan adam ya samu shine abin da annabi ya faɗa cikin arba'una hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu kowane ɗayan ku ana tara halittar sa fi badal ummihi 40 yawman nutfatan kwana arba'in yana nutfa sun mai kunu alqatan mislu zalika sannan ya koma gudan jini kwana arba'in sun mai kunu mabugatan misal zalika sannan ya koma tsoka kwana arba'in sai ke fahimtar salu ilaihi malaku ko kuma sun mai salu ilaihi malaku daga nan sai a turo masa mala'ika fayin faku fihin ruhu sai a hura masa rai in aka hura masa rai fayin umar da arba'i kalmatu to shine wannan aya ta ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin adam kenan alaihi salam sun maji allahu nutfatan sannan muka mai da mutum ya koma nutfa fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مرغة فخلقنا المرغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم هل شاهد نمو سيتي فتبارك الله أحسن الخالقين سيبا وكنسا لكنسا شيني أنا مالا يتي شيني ولد يتنسى كون إرن يبو وهو الحميد بحمده لنفسه shi abun godewa ne saboda godewa da yawa kansa azalan tun fil azal to da ka nan sai ce fata barakallahu ahsanul khaliqin madaha nafsuhu bi nafsi ya yabi kansa da kansa suratul mu'minuna ayata 12 zuwa ta 14 wa kama qala kamar yadda ya faɗa ne aidan a wata ayar ce, inna rabbakumullahu idan fa ba ku sani ba ubangijin ku shine Allah allazi khalaqa samawati wal arba wanda ya halitta sammai da kansai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sun mattawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshinsa wata ayar ce ar alal arshi sawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi yana sama a wata ayar ce a amintun man fis sama'i an yakasifa bikum al-arba kun amince ma wanda yake cikin sama ya juye kasa da kukunan kasa wannan da isharar ce cewa Allah madaukakin sarki wato yana sama subhanahu wata'ala kamar yadda wannan bai wanda zai mata interview da ya zo ta ita ma ta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah ina Allah yake ce tun sama yana sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to man ana ni kuma ya tace rasulullah man Allah ne kuma Allah ya ce wa mai ita ita fa innaha mu'mina atiqa ka yanta ta tana da imani so Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan shi shine ubangijin ku shi ne, Allah Allah zai kalaka samawati wal ard wanda wato ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi ya daidaita a kan al'arshinsa sai ce gushin lailan nahara shi yake rufe dare da yini dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi haka suke canjin tun da kawai gari a bayan kasa ko dare ko yini ya buhu hasisa kowane ɗaya yana neman ɗaya a da gaggawa yana zuwa akan lokaci ma'ana lokacin faɗuwar rana ba za ta yi ba a ce kai yau har takwas rana ba ta faɗi ba har tara ba ka taɓa yi ba ba ka taɓa gani ba haka lokacin wayewar gari ba zai sai kai yau har bakwai rana ba ta hudu ba yau har takwas a a ya sai sa. kowane ɗaya yana neman ɗaya da gaggawa daga lokacin ta yayi yake zuwa sai ce wa shamsa da rana wal kamara da wata wannan juma da taurari duk waɗannan musakkaratun bi amrihi da suke gudana su ma da umarninsa ne sai ta kaice rahoton ma sai ce ala ku saurara lahul khalqu dukkanin halittu nasa ne wal amru haka kuma juya al'amuran halittun nasa ne wancan zuwa duniya wancan barin duniya wancan bakin ciki wancan farin ciki wancan samu wancan rashi lahul khalqu wal amru halittun sa ne juya al'amuran halittun nasa ne sunan ma a ƙarshen ayar sai ya yaba wa kansa da kansa ya ce tabarakallahu rabbul alamina albarkatunsa sun yawaita mai renon duniya da abin da yake cikinta shotul arafi aya ta 54 wa fataha ba'd as-suwari bi hamdi nafsihi a Allah tabaraka wa ta'ala al-qur'ani ya bude wasu daga cikin surori da yaba wa kansa surori guda biyar banda a cikin surori wasu surorin a farkon surori surori guda biyar ya bude su da yaba wa kansa sura ta farko surar da kowa ya santa kamar yunwa cikinsa sautul fatiha Allah ya buɗe da alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu dukkanin yabo yana ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin duniya da abin da yake sunta shine rabbul alamin sura ta biyu suratul an'am yace alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya bude ta da yaba wa kansa da kansa alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ardi sannan sura ta uku suratul kahf alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja sura ta hudu suratul sabai alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alhamdu fil akhirah ya tabbata ga Allah wanda ma fis samawati wa ma fil ardi lahu nasa kuma wa lahu alhamdu fil a filin alkiyama shi ke da godiya shi za a gode ma wa huwa kabir suratul kenan aya ta farko haka suratul fadiri ita ce ta biyar ta karshe wadda babu wata sura da aka buɗe ta da alhamdu daga suratul fadiri. Allah ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya kirkira halittar samai da kasai da babu su to so daka malam yace to wannan alhamidu dinnan saboda bihamdihi li nafsihi azala ya tuntil azal ya yaba wa kansa sannan yace wa bihamdi ibadihi lahu abadan da kuma godiyar da bayinsa suke wa Allah tabaraka wa ta'ala abadan ta har abada abadan ta har abada wato godiyar da su kuma bayi suke masa abadan ta wato har abada to wannan ya sa ya zama shi alhamidu ne ya gode wa kansa azalan sannan kuma bayansa suna gode masa abadan tutur har abada wa huwa alhamidu lazi yuwaffiquka lil shi shine abun gode wannan wanda yuwaffiquka kai yake datar da kai yake maka gam da katare ga samun dukkanin alkhairai wa yahmaduka sannan kuma yake gode maka alaiha a alkhairin in kai sai Allah ya gode maka nan duniya ya karba aikin lahira ya ce fa ni'ima ajrul amilina madalla da ladan masu aikin alkhairi saboda haka ya datar da kai ga alkhairin kuma ya karba alkhairin idan kayi wa yamhu anka sayyi'at shine wanda yake shafe maka as-sayyi'at wato zunubanka akwai ayyukan da idan kai in dai zunuban ba manya manya bane sun zai yafe maka manya sai ce su tuba ya yafe maka kanana kuma ya sa maka wasu ayyuka in dai kayi su zai yafe maka annabi ya ce ramadana ila ramadan ramadan zuwa ga wani ramadan kafaratun lima bainahunna kafara ne abin da yake tsakanin su mutukar dai mutum ya ne cika kabira to za a kankare masa kananan zunubansa yace aljuma'a ila aljuma'a juma'a zuwa juma'a yace shi ma kafaratun lima hunna kafara ce tsakanin su sannan yace idan mutum yayi alwala shi ma za a wanke masa kananan zunubansa a dunkula a suratun nisa'i sai ce in ta tajtanibu kaba'ira matun hauna anhu in kun nisanci manya-manyan zunuban da aka hana ku sai Allah ce mu kafir ankum sai atikum mu kuma za mu kankare muku ƙananan ku wa nudkhilkum mudkhalan karima za mu shigar da ku mu shiga ta karanci to Allah alhamidu ne saboda ya datar da kai ga aikin alkhairi kai aikin alkhairin ya karba ya shafe maka ƙananan sayyati wala yakhjaluka bi zikriha kuma Allah ta baraka wa ta'ala ba zai tozalta ka ba ta hanyar ya ambaci laifinka in ya yafe ya yafe waƙalar zujaju a zujaju yake cewa alhamidu sunan nan na Allah alhamidu huwal mahamudu bi kulli lisanin shine wanda ake yaba da kowane harshe kowane yare kake da shi akwai godiyar Allah a cikin wannan yaran saboda haka shi da tashi ba da ma'anar alhamidu malam zujaju ya ce shi ne alhamidu huwal mahamudu bi kulli lisani shi ne wanda ake yaba da kowane harshe ko kuma ka ce kowane irin harshe na dabbobi da mutane da mala'iku Allah ce yi sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil suna tasbihi suna gode ma Allah so huwal mahamudu bi kulli lisani wa ala kulli halin kuma a kowane hali har ba haushe ya yi mabalaga ya kai kuma kura ya ce ka gode wa Allah ko kana bakin kura ya ce ko kana bakin kura ka gode ma Allah wa ala kulli halin kama ya ƙolu fi du'a'i ko kama yi kalu kamar yadda ake faɗa a cikin addu'a sai a ce alhamdulillahi lazi la yi umadu ala a hawali kulliha cewa Allah subhanahu godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ake godewa akan yi umadu kenan ala alal ahwali kulliha ko kuma la yuhmadu alal ahwali kulli hasuwahu wanda ba wanda ake godewa a kowane hali sai Allah Allah ne da abin da ka samu da abin da ka rasa sai ka ce ka gode ma Allah saboda shi da samun ka da rashin ka da matsalolinka a da suke wani lokacin samun shine matsalar to in baka in ka rasa tunda baka sani ba ko shine matsalar sai ka ce ka gode wa Allah Allah zaka yi fa alkhairi to shine wanda ake gode masa a halin samu da halin rashi ba wanda ake wa godiya a samu da rashi sai Allah tabaraka wa ta'ala wa qala al-qabbadi shi kuma qabbadi abin da yake cewa yace wal hamidu ma'anar sunan nan na Allah al-hamidu huwa al-mahmud alladhi al-hamda shine abin godiya da ya cancanci godiya bi af'alihi ta hanyar ayyukansa wa huwa allazi yahmadu ko yuhmadu shine wanda ake godewa fisar ra'i wa barra'i fisar ra'i a halin walwala sai a godewa Allah wa barra'i a halin tsanani sai a gode ma Allah wa fi shiddati a halin shidda warraka'i da wadata sai a gode ma Allah yace li annahu hakimu me yasa ake gode masa a kowane hali dan shi alhakimu ne la yajri bi af'alihi galadu a ayyukansa ba a samun kuskure eh ina ce gare kai ba wuce maka ai Allah baya kuskure kawai in dai aka yi abin kai dai baka san me sakamakon da zai biyo bayan bin naka ba wala ya atarihi khata'un ganganci ba shiga aikinsa fa huwa mahmudu ala kulli hali shi ma yace shine wanda ake gode masa ala kulli hali a bisa kowane hali wa yaqulu al-imam ibn kathir imam ibn kathir yake cewa rahimahullahu ta'ala wa huwa al-hamidu Allah shine al-hamidu ayyul Mahamudu wanda ake yabawa ti jami'i af'alihi wa aqwalihi a cikin dukkanin ayyukansa da maganganunsa wa shar'ihi da abin da ya shar'anta wa qaddarahu da abin da ya kaddara yace la ilaha illa huwa babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai shi alhamidu din nan wala rabba suwahu babu wani ubangiji koma bayansa intaha nan muka takaita daga maganganun wato malamai akan sunan Allah alhamidu amma a ismul hamidu fil qur'an amma idan muka dace to yanzu mun ji ma'anarsa daga bakin malamai to kuma sunan alhamid a cikin alkur'ani kama a kazal mu'allifu asma allahi min kamar da dama shi wannan mawallafin littafin ya ɗauko sunayen allah ne daga alkur'ani wajen jama'a mi'atan ya ce shi ma ya tara suna ɗari min ha daga cikin sunayen allah daga cikin alkur'ani da hadisi amma shi yace ce ala hasabi tartibin urufi ya ce ya yi su ne a bisa jerin harufa alfabetically qala ta'ala to idan mu tafi sun sunan alhamid a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce alif lam ra ya ce kitabun anzalnahu ilayka alif lamura da irin su qaf irin su alif lam mim su sad wannan malaman ulumul qur'an suna kiran su huruful muqatta'a huruful muqatta'a a tsoro ana cewa kurman baki ma'ana su ba a fassara su kawai sai da ce in aka ce alif ra a nan farkon suratul ibrahim sai ka ce allahu a'lamu bi maradi allah kadai ya barwa kansa sanin alif ra wasu malamin suka yi kokarin fassarawa kama a farkon suratul baqara alif lam suka ce alifun allahu lamun jibrilu mimun muhammad amma dai abinda malamai a ƙarshe sai ta yi wannan gurubul muqatta'a allahu a'lamu bi maradihi Allah kaɗai ya san me yake nufi da alif lamura to anan sai ce kitabun wani littafi sannan wata fomula da suke bayarwa su malaman ulumul qur'an suka ce duk surar da aka buɗe ta da huruful muqatta'a din nan irin sa alif lam alif lam ra nun in dai da wannan aka buɗe ta to ba ta kubuta daga ɗayan abubuwa guda biyu magana akan gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani in dai an buɗe sura nan za ka samu sai ta yi magana a kan annabta sai ta yi magana a akan alkur'ani yanzu a nan sai Allah ya ce kitabun wani littafi ne na musamman an anzalnahu ilaika yana magana da annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam Ya ce muka saukan maka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur mun saukan maka ne dan ka fitar da mutane min az-zulumati daga dukkan wato jahilci ilan nur zuwa ga hasken wato musulunci da imani bi izin rabbihim da hasken ubangijinsu ila siratul azizul hamid zuwa ga tafarkin al'azizu alhamidu Allah tabaraka wata ala. sauraka alif lam ra kitabun anzalnahu an kitabun nan ya zo na kira alqur'ani ake nufi ilaika ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukarwa alqur'ani litukurjan nasa to kuma aikin dama da aka tsora annabi sallallahu alaihi wa sallama shine fitar da mutane daga duhun jahilci da kafirci ila nuri zuwa ga hasken musulunci da imani wannan kuma bi izin rabbihim su mutanen da yaddar ubangijinsu ne ya turo musu annabi kai kenan ila siratul azizul hamid dan ka kira su zuwa ga as-sirat tafarkin nan na al-azizu wanda ko ba wani abu da ke gagararsa sai ce Alhamidu muhalli muhalli shahidin wanda shine abun gabawa abun godewa sura ibrahim aya ta farko wa fi nafsi sura a dai cikin ita wannan sura suratul ibrahim ya ƙulu ta'ala ala lisani kalimihi musa alaihi salam Allah yana faɗa a bisa harshen annabi musa alaihi salam wa ƙala musa Allah ya ce wa ƙala musa annabi musa ya ce wa mutanensa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan kuka cewa Allah ko cewa Allah ku da duk wanda suke bayan ƙasa ku iya yin imani fa inna Allah la ganiyun hamid ce to sani Allah mawadaci ne ma'ana dama idan kuka imanin ai ba shi zai amfana ba kawai an dai ba ku doka kun ku zai amfana ta hanyar samun kyakkyawan sakamako amma in kun kafirce ku da dole suke bayan ƙasa to shi Allah laganiyun mawadaci ne sai ce hamidun kuma abin yabawa ne abin mai godiya ne surat ibrahim ayata ta 8 wa yaqulu mahamudur rubwani mahmud ridwan yake faɗa yake cewa lahi alhamidu rada fil qur'ani ai sunan Allah alhamidu ya zo a cikin alqur'ani ala sabilil itlaqi kai tsaye a matsayin suna maradan bihi al'alamiya shine alam da muka ce a ah, ma'anar alam shine suna wadallan kuma yana mai nuni alal Wasafiya, a bisa wata siffa ta yabo ta godiya fi kasirin minan nususul qur'aniyya a mafi yawan nassoshi wato na alqur'ani wa qad warada munfaridan shi sunan ya zo shi kadai kawai alhalim alhamidu wa muqtarinan ya zo kuma ai Allah ya hada shi bismillahi alaziz wani lokacin ce alaziz alhamidu walgani wani lokacin ce algani alhamid wani lokacin ce walwaliyu wani lokacin ce almajidu wani lokacin ya hada shi da alhakimu wa min zalika ya ce daga cikin irin wannan wurare da zuwa cikin alkur'ani ƙaunuhu ta'ala faɗin allah maɗaukakin sarki wahudu ila tsayyib min ƙauni, ku zo ku bi kyakkyawar magana ku me kauya ga kyakkyawar magana an an ce a tsayyib min alƙauli ce la ilaha illallah ana kiranta kalmatu tsayyiba kyakkyawar kalma ana kiranta kalmatu taqwa kalmar tsoron allah ana kiranta kalmatu sawa'i kalmar daidaito Allah ta'ala ne ce annabi ya ce a duniya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku ya ahlal kitabi wanda aka ba su littafi linjila da attaura kafin na zo to yanzu na zo ta'alau ila kalimatin ku to zuwa ga wata kalma ita ce la ilaha illallah wadda sawa'in bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da ku wata kalma ce Allah na abuda illallah kamar la illallah kada mu bauta kowa sai Allah wala nushriku bihi shai'a kada mu sa mata abokin tarayya nan ma sai ce fa in tawallau amma idan kuka ji kuka kici to fa qulu shahadu bi anna muslim ku shaida mu musulmai to anan ma hadin shadi ce kalmatu sawa'i sai Allah ce ta'alu ila kalmatu sawa'in bainana ka daidai tsakanin mu da ku shi zai kira la ilaha illa kalmatu sawa'i to anan sai ce wa hudu ila tayyibin min alqawli ku zo ku bi daddadar magana wa hudu ila siratil hamid ku zo kuma ku bi siratil hamid tafarkin Allah alhamid abin yabo kenan suratul hajji ayata 24 wa da fadin sa da yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku mabukata ne a wajen Allah kuke da bukata a wajen Allah ta'ala wallahu amma shi Allah huwal ghaniyyu shine mawadaci alhamidu abun ayaba mata suratul fatiri aya ta 15 wa qawlihi da fadin sa da yace wa huwal ladhi idan ba ka san Allah ba shine wanda yake saukar da algaisu shine ruwa mai karfi yawa ruwan sama kenan min ba'adi ma qanatu bayan mutane sun yanke tsammani wayan shiru rahmata shine wanda yake yada rahamarsa tabaraka wa ta'ala wa huwa al-waliyyu al-hamid shine al-waliyyu majibancin al'amura na kowa sannan kuma alhamidu shine wanda ake yaba masa ake gode masa suratu shura aya ta 28 wa qattarana wani lokacin wannan sunan na alhamidu Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi bil majid da al majid fi qawlihi a inda yace qalu na min amrillah za ku yi mamakin al'amarin Allah matar annabi Ibrahim ce alaihi tsawon lokaci bata samu haihuwa ba shekara da shekaru sannan shi ya riga girma ya same shi sau da sai aka zo kuma sai aka wa matarsa bishara da za ta haihu sai kafin ta ce ya wailace a alidu wa ana ajuzin wahaba ba abi shekun ya ce zan haihu alhali ni dinnan tsohuwa ce wahaza ba ali shekun kuma sannan mijina shi ma tsoho ne sai Allah subhanahu wataala ce a ta'ajabina min amrillah za ku yi mamakin al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti. rahamar Allah ce da albarkokinsa ahlul baiti ya ku mutanen wannan gida innahu hamidun mujid dan shi alhamidu ne kuma mujid kaga anan ya hada sunan kalmar alhamid abin yabawa ne kuma mujidun mai karamci suratul hud aya ta uku. wa qattarana bil hakimi a wani gurin kuma sai ya haɗa sunan Allah tabaraka wa ta'ala alhamid da alhakim cewa mai hikima ne fi qaulihi ta'ala a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace la ya'tihi al-baqilu min bayni yadayhi wala min khalfihi yana magana akan alqur'ani ne ce banna ba ta zo ma alqur'ani min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayansa ma'ana ba ta inda za a shigo qur'ani da banna saboda mai tanzilun min hakimin hamidu saboda shi saukakke ne daga alhakimu kuma hamid wanda yake ya tantance ayaba masa subhanahu wa ta'ala nan ma sunan shi ne a hamidun ya zo da hakimin da hamidun lokaci guda shi ƙur'ani Allah ta inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu dai mu muka saukar da alkur'ani shine azzikira kuma mu din mu ne zamu ba shi kariya nan kuma yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min kalbihi garanti ma kawai la ya'tihi al-batil banna ba ta zuwa masa min bayni yadayhi ta gaban shi wala min kalbihi ko ta bayan sa saboda mai tanzilun wa saukakke ne shi min hakimin hamid aikin hakimin hamid wa ya shiga ya bata ko ya sa nasa to wannan su ne kusan ayoyi da muka da aka kawo abin da suke nuna sunan Allah alhamid bayan mun ji ma'anarsa hadisi wa inda al-bukhari ya zo a wajen imam al-bukhari an ka'ab bin ujrata daga ka'ab bin ujra annahu qala yace ta'alna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tambaye manzon Allah daraja da amsa Allah su tabbata a gare shi fa qulna muka ce ya rasulullah kaifa salatu alayka ya ake maka salati wannan ya faru ne lokacin da Allah ya saukar da aya yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi a suratul ahzab yace lalle haƙiƙa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kuma su imani kuma ta salati da farko malamai na cewa duk alkhairan da annabin rahama ya zo wa duniya da shi abu ne guda uku idan kai ka masa tafi ka ba shi tafi amma duk wani abu da za ka yi na binsa kanka wa da in baka bi shi ba batacce ne kai Allah ya kafa ka'ida cewa in tudi uhu ta hatari in kun masa biyayya kun shirya wa ma alar rasul illa al balagul mubin ba abin da yake kan manzon sai isar da sako in kun masa biyayya kun shirya kenan in kun bashi kaga kun bata wata ayar ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon ya zo muku da shi fakhuzuhu ku kama ku rike abinda ku yace ashirdin ku shine nahakum ya hane ku fantahu to ku hanu wata ayar ce fal yahzarul allazina yukhalifuna an amrihi wanda suke saba ma umarninsa su kiyaye su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata fitina ta same su aw yusibuhum azabun alim ko ta azaba mai radadi ta zame su tun daga nan duniya so duk abin da ya zo wa duniya da shi in kai masa bi in kai bi shi kai nema kanka mafita ne to amma akwai abu guda uku da aka ce in kai shi kuma ka masa tukunci to salati gare shi yana ciki in kai ka masa salati dan salati nema masa karin daraja ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kai daɗin tsira da aminci ga annabi Muhammadu da alayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam so yi masa salati nema masa ƙarin daraja ne da kansa ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma to da ɗaya kenan na biyu shine kaso ahli baitihi kaso mutu mutan gidansa wanda za mu tattauna a kan akan suwaye alibaiti mu zo wajen salli ala muhammadin wa ala ali muhammad abu na uku shi ne ka roƙa masa wasila bayan kiran sallah ya ce za iza sami itimul mu'azzina fa qulu misla ma ya yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku ke faɗin kwatankwacin abin da yake faɗa ina ma'anar kwatankwacin abin da yake faɗa illa ya ce Allahu akbar Allahu akbar kama ka ce Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله معنى جاء أبن دي فتا كفتا شيني إذا سمعتم المؤذن إذا كنت من كيران سلا فقولوا مثل ما يقول كفتا إرن أبن دي كفتا يكي داك جيك الشيء كمن سلاتي كروك أبن وسيلة أنت بيش منين وسيلة yace manzilatin fil janna la tambaghi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne a aljanna baya dacewa ga kowa sai ga bawa ɗaya tak cikin bayan Allah yace amma ina fata in zama ni ne wannan bawa sallallahu alaihi wa sallam to shine haka mutum kalanci Allahumma rabba hadhihi da'awati tammati والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة إذا شيء وسيلة دي شيء أروك أما شوي نقوم بدا أكو سنة ما لم يستكت شيء إن كي كامة تكويشي كامة ثلاثي كسؤال بيته كروك أما وسيلة باين kiran sallah kai kuma in kana roƙa masa wasila bayan kiran sallah ya maka alƙawarin za ka shiga ce talta shi yasa daga an fara kiran sallah sai a ce ku saurara ana kiran sallah to ku bi mai kiran sallah bayan saurara to addu'a Allahumma rabba Allahumma ya ubangiji hazi da wata ta mati wannan kira ne cikakkiya dan kira ne na tauhidi da mai tauhid mai kiran sallah tauhidi yake jaddadawa wa salatul qa'imati kuma sallah ce tsayayya wanda Allah ya ce to ati muhammadan al wasila ka ba annabi wannan wasila wal fadilata wal darajatir rafi'ata wa ba'athu kuma ka tayar da shi ma ba nan duniya ba filin alkiyama maqaman mahmuda matsayi na a gani a yaba shine abin da kowa zai kasa annabi zai shine shafa'atul uzma babban ceto ka ba shi wasila eh ati muhammadan ka ba shi wasila eh to ita wasila kuma aka mai sai aka tambaye shi ne wasila ce manzilatin fil janna wani matsayi ne a janna na Allah ya tada mu so na idan ruwa ne sun zo dama muna magana ne akan abin da in kayi ka masa tukuri shi amma wannan ruwa ma ta cewa rasul Allah rabbi Muhammadin nabiya ba na'am to wannan hadisin ce wa inda bukhari an ka'ab bin ujrata annahu qala sa'alna rasulullahi sallama so da Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu inna allaha malaikatahu ya'lamu kuma sallu alaihi kar abarku a baya to lokacin sun sahabbai ba san salatin ba yanzu aka ba su umarnin su salatin to amma bisa ka'idar ibada tauqifiyya ce mu rike wannan ka'idar abin da ake nufi tauqifiyya daga al-wuquf al-wuquf shine tsayuwa to ita ibada tauqifiyya ce tsayayya ce ma'ana ba an ce kai ba kuma kai za ka yi yadda kake so a sai ka nemi ya ake yi shine ma'anar tauqifiyya ce in an ce yi to kuma tsayawa za ka yi a ce ga yadda za ka yi so inda ka an zo da abin da ba ka san shi ba to yanzu ya ya za ka san shi ka yi shi za ka nema to yanzu an ce ya yalla zina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma kuma masa salati aya ta sauka aka yi shiru an kasa cewa komai saboda kafin wannan ayar ta sauka an hana su yawaita tambayoyi saboda suna tambayoyin ne wasu suka shigo musulunci kafin a dan kwana biyu sai ga suna tambayoyin da ba su tantance a yi su ba har wani zai tambaya annabi ya ce ma na da ya mutu a jahiliya yana ina annabi ya ce yana wuta sai ransa ya bata hankalin sai tashi dole kwanan hankali ya tashi ai sai Allah ya saukar da aya yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum ya kuma su imani ku daina tambaya akan abubuwan da idan an bayyana muku za su munana muku kuma wa in tasalu an ha hina yunzil alqur'ana in kuma ku tambaya lokacin da alqur'ani yake sauka in ba rufe muku za a ba tubda lakum za a bayyana muku wannan ayat ta sauka Allah ce za ta fa alwana shiya daga kuma wannan umarnin ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ba a san yadda za a yi salati ba kuma ana jin tsoron tambayoyin ma duka sun zama abin tsoro to shi ne wannan shi sahabin ka abu bin ujira da ya zo a ruwayar sai ya karfin hali an yi shuru kawai sai ya rasu lalla allimna taslima mun san yadda muke maka sallama kafin ya zama ce salamu alaika ya rasu lalla salamu alaika ya nabi allah ce amma wannan umarnin na salati fa kaifa nusalli alaika ya zani maka salati yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar sai annabi shiru bai ce komai ba ai sai tsoro ya sa ya kara kama su sahabban to shi kenan karin ya gwanon za a saukar da aya ma sun tsile musu shi kuma annabi yana kan ka'idar sa ne shi ma ta wa mayan diko anil hawa baya magana bisa sare shi wahayi yake jira to amma su saboda wancan hanin sai suka karkata zuwa ga anya wannan ba ya ja musu ba to can da aka juma sai annabi ta sallama ya ce ko lokaci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya koya musu salatin Ibrahimiyya kuma yana da sigogi da dama da annabi ta sallama ya koya musu shi salati to akwai abbatun da malamai suke tattaunawa mutum in ya iya larabci zai iya shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai malamai suka tafi akan za ka iya shirya wa annabi sallallahu an wasallam shirya wa annabi salati mana ba wanda ya fito daga bakinsa ba ai shi yanzu ya koyar an ji daga bakinsa to amma ba wanda ya fito daga bakinsa ba kai kawai saboda Allah ya hore maka kana da larabci kana da fasaha ka shirya masa salati sai malamai suka tafi akan in ka shirya ba matsala larabci mai kyau ma'ana mai kyau suka ce yayi shine aka irin sun salatin tunjina da makamantansu to amma suka ce bayan kayan naka sai a maka tambaya daya kuma sai ga dama ba kai ba tambaya daya ita ce ka gama shirya naka larabci mai kyau ma'ana ta yi sai a tambaye ka a ce to amma da wannan nakan da ka shirya da ne fito daga bakin annabi ne wani <laughs> to kaga sai ga dama ba kai nakan ba to amma dai sun ce in kayan mai kyau ya yi to wannan kayan mai kyau ma dai akwai tun da bai kai na annabi ba bari kuma ce kuma an samu wanda yake da matsaloli a kansa su wannan kenan sannan abu na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam to su kuma ali Muhammadin su ma suwaye ali Muhammad ali Muhammad malamai sun tantance su akwai ibn hajar yana da sharhin sayyid bukhari ana kiransa fatahul bari ga cikin fatahul bari yake cewa duk mutumin da idan an bi dangantakarsa zai kai kan kakan annabi na farko to wannan ana kiransa ahlul bait in kana salati da shi a ciki waye kakan annabi na farko muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib abdul muttalib shine kakan shi na farko to duk wanda idan an bi dangantaka sa zai kai kan kakan annabi na farko to wani ana kirga a cikin ahlul baiti to duk da aka sai suka tantance suka ce gida shida ne duk wanda idan aka bi dangantaka sa zai kai ga gida shida ɗayan shidan nan to yana cikin ahlul baiti su ne in zan iya kawo su akwai ali aqili aqili ibn abi talib ali ja'far ali aliyu ali hamza ali abbas mun samu nawa mun samu biyar saura ɗaya wanne ne ɗaya ku kula ku iya cika shi don shi ya fi arha daya shi kansa ali muhammad din sallallahu alaihi wa sallam su suka ce duwanda ya fito da ɗayan gidan nan ko daga nan in ga mutum dangantakar ka wani dan wani dan wani ta kai ɗaya daga cikin gidan nan shida to kana cikin ahlul bait suraka lokacin da kake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to kana nufin wayannan sune ahlul bait din ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim so yake cewa mun tambayi annabi kaifa salatu alaika ya za a yi maka sallah ahlul baiti fa inna allaha qad allimna kaifa nusallim Allah ya sanar da mu da muka sallama tun kafin yanzu qala qulu sai annabi ya ce ku ce allahumma salli ala muhammadin ya Allah kai da tsira da aminci ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali muhammad haka alayen annabi muhammad shine wanda muka zamu kama sallaita kamar yadda kai daɗin tsira da aminci ala ibrahima ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da alayen annabi ibrahim innaka hamidun majidun mahal shahidin da kalmar hamidu ta zo wannan sunan Allah alhamidu dan kai Allah annabi ya ce masa dan kai Allah alhamid kai ne hamid mujib yana koya yana koyar da salati to kalmar hamid mujib yace Allahumma ya ubangiji barik ala muhammad kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammad haka da alayen annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim haka ga alayen annabi ibrahim innaka hamidun majid wanda kai hamid ne kuma majid ne wata na annabi sallallahu ya zo ya hau kan mumbari ya kaji ya ce amin ya taka step din mumbari ya taka step na biyu ya ce amin ya taka na uku ya ce amin da ma mumbarin sa step uku ne bayan an yi sallah sai sahabbai suka ce alaman amanta ya rasulullah ma'anar amin shine allahumma istajib Allah ka amsa shine ma'anar amin allahumma istajib Allah ka amsa ka ce alaman amanta ya rasu da rasulullah sa sama ce ai mala'ika jibril ne ya zo mun na kawai gab da zan hau mun barin nan sallar juma'a ce sai ce Allah ya la'anci mutumin da aka ambace ka bai maka salati ba sallallahu alaihi wa sallam sai ce ki amin yace shine kuka jina ce amin amin ta biyu ce Allah ya la'anci mutumin da ya rayu da mahaifansa ko ɗaya daga cikin su amma bai musu wani aikin nagartar da zai zama sanadiyar samun rahama a ƙarƙashin su ba sai shi ce amin sai ce sai na ce amin ta biyu amin ta uku ya ce allah ya la'anci mutumin da ramadan ya shigo har aka yi aka kare shi bai abin da za a gafarta masa nan bonan zaɗin an buɗe ƙofofin aljanna ana ya giyar kari a ƙabil an rufe ƙofofin wuta an ce ba harkar ta ake yi ba mala'iku suna yau mai azumi salati da nema masa yafiya a wajen Allah tun lokacin da ya buɗe baki a lokacin ya sahur har zuwa lokacin buɗe baki aiki dan kaɗan za ka yi a lullunka maka kowane dare Allah na sako saman duniya yana yanta bayansa amma duka shi wannan an yi ramadan an gama bai samu wannan ba mala'ika ya ce Allah ya la'ance shi annabi ya ce amin ya ce to shi ne kuka ce wannan amin amin sau uku ma'alin shahid mu shine akwai wanda bai wa annabi salati ba malamai sun ce wajabcin yi wa annabi salati na wajibin wajabcin shi ne a ce ka masa salati sau ɗaya na neman alkhairi da kuma albarka shi ne kullum ya yi ta yi ko matsaloli suka dame ka sai salatin annabi yana bikin abin da zai warware maka su wani matsalar ta kawai salatin annabi yake jimanta kuma allah ya biya masa bukata so wannan shine yana ga shine kuma karshen darasinmu na yau abinda muka karanta daidai dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallam ala man talaka al-qur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya na'am sallallahu alaihi wasallam hmm. a shirin ibrahimiya din wannan ai saboda wannan kalmar wa barik ala muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala shi ne yasa ake cewa salatin ibrahimiya ai wannan din ake nufi mun karanta ala ibrahim ana wanda karanta gashi allahumma ah,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 ai shi salati ne wani lokacin a irin wannan gurin formality ne abinda ba lalle a yi ba inda zai ce salati goma amma ba ka yi ɗaya baya sai ce kulwar lawa ƙafa uku yawa to anan ma kun haifar kun haifar da wata tambayar ta haifar da wani abin nan shi malamai abin da suka ce game da salati duk gajartar salatin da za ka yi karka yadda baka sa alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba to da akwai gajeren salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala ala ali Muhammad wa sallim akwai wanda yake Allahumma salli ala Muhammad wa sallim gajere to yanzu da wanda yake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim da wanda yake Allahumma salli ala ala Muhammad wa sallim suka ce wanda ya sa alayensa yayi cikakken salati wanda ya sa wanda bai sa alayensa ba a cewa salatin sa bai ba amma ba cikakken salati ne ba dalilin malamai suka ce da annabi zai koyar sai da yasa iyalansa so da ko mun gajartar wanda za ka yi kar ka yi ba tare da iyalansa yawa wannan shi Allah ya dace Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da sun da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar yin aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarkacin kasuwancin su Allah ka mi hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarkacin ayyukan su Allah ka mi hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin na sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir kuma da ya riga mu gidan gaskiya Allah kai rahama kabarin sa Allah ya bi masa kurakuran sa wahalar da ya sha Allah ya sa kafara ya ce Allah ya tallabu bayan sa Allah ya ba gudurin tarar da su Allahumma afihi Allahumma af'alhu Allahumma tajawaz an sayyi'atihi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين